jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah na dawo a karo na biyu dangane da maganar zanga-zanga da kuma magana da dai akan malamai ina fatan wannan sako Allah ya kai shi inda ya kai wancan abu na farko da nake so na yi magana a kai shine magana akan zanga-zanga ina shelantawa duniya kuma duk wanda Allah ya bashi iko ya aika wannan sakon cewa ina mai janyewa daga ra'ayin yin zanga-zanga irin wannan zanga-zangar da aka shirya a yanzu ba na tare da ra'ayin yin zanga-zanga ina kuma kira ga dukkan wanda yake iya jin magana ta da gare ni to ina cewa kai ya ta wannan zanga-zangar ka yi haƙuri don Allah ka ji dalili na. sannan abu na biyu maganar da ne dangane da cewa duk malamin ma da ya hana wannan zanga-zangar a turo daga kan mambari ina mai janye wannan magana a matsayi na dan adam sunanta kuskure shine sunanta na yanka ba tare da mata kuskure ma ba sunanta kuskure kuma kamala ce a guna idan ina yin kuskure domin uwata da ubana ina nufin Adam da Hauwa sun yi kuskure to ni ma alama ce ta cewa ni ɗansu su ne na halak ya zama ina yin kuskure kowace cikin manganin guda biyu zan bata dalili yanzu dan Allah ƴan uwa a sauraro na fahimta kuma a tura duk inda zai je a ji gaba daya dalilin da yasa na ce ba na tare da wannan zanga-zangar a yanzu za ku ji na ce wannan zanga-zangar da aka shirya in aka shirya wata zanga-zanga wata na gamsu da ita zan shiga ciki me yasa na ce ba na tare da wannan gaskiyar magana har yanzu ban san suwaye shugabanni ko jagororin wannan zanga-zangar ba tun da ne wannan bidiyon mutane suke kira na a ina za a hadu mu yan jigawa ina za mu hadu mu yan gombe a kano ina za mu hadu wasu ma sun ɗauka mu ne ma zagorin abin wanda ina rantsewa da Allah ban san mutum ɗaya da yake jagorantar abin ba to akwai kuskure na kafe akan shiga cikin abin da ban san jagoransa ba kaga yana nufin babu wani mutum ɗaya da zai ce to jama'a yau a koma gida an gama iya da sauki na sa mutane su fito ni Abu Salma amma ba shi da sauki in sun fito in ce su koma yan uwa miwa mi kawani yewa in dai min mun fahimta ta adalci to ba ka wani cewa an sanya ni ko an ban haƙuri ko an tsorata ni ina rantsewa da Allah babu ɗaya daga cikin wannan amma iya daga cikin girman kai ina kallon wannan kuskuren da ture wannan zanga-zanga yau in aka fita ko da an samu abin da ake so gwamnati ce ba wai 90% ba 100% gahi za a yi muku abin da kuke so gobe to a zanga-zangar ban san wanda zai ce to shi kenan jama'a a koma gida ban san jagoran ba balle kuma gwamnatin mu fita ba ta mana abin da muke so ba ban san wanda zai ce ya isa haka ba duk wanda yake kaunata kuma yake bina akan gaskiya zai yadda da ni in na ce kala ba zan shiga zanga-zanga ba kuma ba na goyon bayan zanga-zangar da ban san wanda zai iya cewa a fara yau a gama gobe ba dangane da wannan zanga-zangar na janye wannan ne dalili na amma dillan da aka shirya zanga-zanga akan azzalimar gwamnatin da take tafiya a yau wacce ta hana 'yan ƙasa abin da za ta ci a cikinsu wacce ta ƙuntatawa al'umma talaka yake wahala matanmu da mu suna saudiya suna son su dawo gida su yi aure amma tsoron ƙasar da kuncin rayuwa yana su dawowa wallahi zan fito in shela cewa a fita zanga-zanga kuma da ni za a fita kuma ina 'yan gaba-gaba amma zanga-zanga wacce take da shugabanci da tsari wannan ba na tare da ita kuma ina shelantawa cewa ba na tare da ita sai magana akan malamai ko shakka babu ya kamata mutane da duk ma malaman su fahimci cewa wannan maganar da na faɗi akan malamai damuwa ce da fishi amma ba na halin da nake ciki ba damuwa ce da fishi na halin da al'umma suke ciki in ku har za a kalli wannan ko na yi kuskure daga 100% za a iya dawo da yi 50% a yi mun adalci a yi mun afuwa a sassauta kuskuren amma dai sunansa kuskure amma damuwar da ta sa na yi wannan magana da ba daidai ba ce ba damuwa ce fa ta al'umma ba damuwa ta ba wallahi tun da yake a duniya masara bai taɓa bani wahalar saya ba har shinkafa bai taɓa bani wahalar saya ba ba alfahari ba Allah ne ban dan haka damuwar halin da mutane suke ciki in ma kuskure ne shine yasa kamar yadda annabi Musa da ya zo ya tarar da mutane sun shagala da bautawa saniya da kaza iya da littafin ma da aka aiko da shi to don haka a taƙaice wannan shine dalilin yin wannan kuskuren saboda damuwar umma. sannan kuma malamai iyayenmu ne kuma da mutane suna adalci duk wanda ya san Abu Salma ya san Abu Salma ne ma saboda tsayawa da yi akan kare malaman da da'awarsu duk malaman da suke yi min raddi ba wanda zai bi feji na ya scrolling har ya je kasa bai tadda inda na kafe hotonsa na bai kariya ko na bai da awasa kariya ba babu kuma ku ku ne shaida ni ne na tsaya tsayin daka a wannan kafar ya zama malami ma zai tuntube amma ana jin tsoron aiman raddi saboda tsoron irin martanin da zamu dawo da yin aka taɓa malamai yanzu saboda yanzu yanda masu kuɗi suke da munafukai haka malamai ma suke da munafukai ba ku taɓa yankai wannan abin da nake yi kun kai musu ba sai wannan malaman nan da yawa a jiya ma na zauna da su kuma mun yi maganganu kuma sun fahimtar da ni abin da ya sani ni ma na fahimtar da su ko kuma ce na yi musu magana akan abin da ni ma yake raina amma da yawa waɗansu su ma sai na gaba ma su sanni ba sai a dalilin wannan magana suka sanni kaga wanda yake tabbatar da cewa duk alkhairin da muke a social media ba a taba kai musu ba jira ake a samu rana ɗaya mu zane a je a kai musu kuma abin ci. malaman da suke cewa in an taba su ba sa jin ciwo sai dai in da'awar aka taba kowa san wannan magana ba da'awar ba da'a ba da'awar na taba ba malaman na taba amma ya an fusata to ka gani <laughs> ni na san malamai ba za fusata dan an taba zatin su sai ne ba a turo malami daga mumbari ba za ne da'awar da yake bata inganta ba ko ƙarya ce ko bata ce kaga shakasiyan malamin na taba amma sai ga karatun hausa ne to kaga wannan abun shi ma abun takeici ne malaman su ne na fi saboda an taba zatin su su da fihi idan an taba da'awar to ina ba da haƙuri akan waccan maganar ma da nayi kuma na kawo da kuskure wanda duk abin bai wa daɗi ba da Allah ya mana afu a matsayin mai dan adam amma dai gogore maya akan halin da talaka suke ciki yanzu ma muka fara rahmatullahi wabarakatuhu Abu Salma na farko ina masa fata alkhairi da sauran al'umma baki daya ina da tambihi kan gaba guda uku cikin maganganunsu a gurguje na farko allah ya saka masa da alkhairi bisa janyewa da bayar da haƙuri da na biyu shine abinda muka daɗe muna gaya wa mutane wanda ya sa saka kasa fahimtar mu har ma wasu za ga suna yo zagi abinda ya ban mamaki ma da zunna akwai sako da aka sake nawa ne magana game da jagororin zanga-zanga da na bincike sai na gano 'yan kudu ne sannan kuma 'yan kudu ma akwai mafi lalacewarsu shi ya tsara wannan abin shi ne sauri wanda yake da shafin sahara reporters sannan dadin ƙarawa a cikin wannan zanga-zangan babu matsa ishu na insecurity mu da muke fama da matsalan wato tsaro a arewa ba a sa a ciki ba saboda wannan bai dame su ba mutuwan da muke da kashe mu da ake da matan mu wannan baya cikin lissafin su to amma abin mamaki wani kai da ya ga karatun nan bai ma gama saurare ba ya sauka ya comment yana komai din ne to ina ga da ya gana mai reply ne ko ya ne sai kara komawa sai saurara sai zo yana bani hakuri cewa wallahi bai saurara har karshe ba to kun ga matsalar da ake samu kenan wato duk abin da ake faɗa ma wai shi ne ake cewa idan rai ya baci kar hankali ya gushi duk lokacin da matasa suka daina sauraron magabatansu suka koma suna aiki da ra'ayoyinsu to billahi lazi za su yi da sun sani za su yi da sun sani so wannan abu salma ya ɗauko ma kansa da wani babban laifi muna fata allah ya yafe masa shine sunantar da cin mutuncin malamai da wanda ya zama ko ina har komedi an yi da sauran da abin da ya shi sa matsalar nan ka fito kai abu kenan musamman a zamanin mai social media sai kaga akwai masu koyi da kai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sunnanta da sunna mai kyau yana da ladanta da ladan waɗanda suka koyi da ita duk wanda ya sunnantar da sunna mara kyau yana da zunubinta da zunubin waɗanda suka koyi da ita muna fata wannan bawa Allah Allah ya fi masa laifinsa game da wannan da aka mabiya da suke dama abin da muke gaya muku shine asali fadi na fara wato tattauna ko in na ina ɗaya daga cikin wanda suka yi wannan tambayar ta ranar juma'a har yau ba samu ansa ba su waye jagororin wannan zanga-zanga idan muka duba a yaƙi da aka fita na mu'ta yaƙin mu'ta da nabi sallallahu alaihi wasallama ya tura kwamandoji wajen guda uku a haka shi zaid bin harith da kuma sauran sahabbai har aka zo kan aka kashe ja'far da abdullahi bin rawah har khalid ya karbi jagora na bai ce idan an kashe wannan kwamandan wannan kwamandan ya karbi tuta idan an kashe wannan kwamandan aka kashe zaidu aka kashe abdullahi Eh, aka zo kuma aka shi ja'afar eh, sannan mai sunan shi ah, zaidu a ah, bin walid ya karbi wannan tuta so kun ga ashe bai wa duk wata gwagwarmaya da za a yi a ce ba shugaba saboda haka bala'in da zai je biwa shine dama abin da muke so ku gane a matsayin mu na almajirai ku saurara abin da malamai ke faɗa ba duka malaman bane mu mun sa akwai malaman da suna kare interest nasu malaman fada ne akwai malaman da maganganun da suke da gaske suke wa zuciyarsu suna so ne kar ku je ku fada cikin ku jefa mu cikin bala'in da ya fi wannan saboda in an fito abu ba jagora ba kowa ba ku saurari ba wani kawai an zo an rikita ku lokaci guda makiyanku suna so su ƙara jefa ku cikin wani wani tension ko wani depression ko wani bala'in da ba a san ranar karewar sa ba abinda muka dade muna jawabi kenan duk wanda ya bi karatu kana zai ga maganar da nake kai kenan su waye jagororin problem din kenan kowa farin karan shi a gari wannan jita-jitan da ke yawo ba tare da muna bincike kan abubuwa ba yana daga cikin matsalolin da ke damu su waye jagororin ba a sani ba duk wanda ya wuyu kula yana wallahi sai mun fita waye jagora bai sani ba kawai da an ce za a yi zanga-zanga kawai shi bai san me yake faruwa bai san me za a yi ba shi ma dai kawai ya fusata saboda yana fama da dan nashi taularci ko wani a makamancin wannan ko yana jin haushin wani wallahi mu yi takatsantsan da duk abin da muke mu tsaya mu rika nasuwa matsalan arewa kenan wallahi muna da karancin wayewa ga jahilci da ke damun mu banda jahilci ga ga ga gutsurtsuma da gulma da rashin bincike kan abubuwa wanda yana daga cikin matsalolin da ke damun mutanen na arewa wallahi wallahi alazim Zafin da mu muke ji a rai almajirai mu almajirai da yadda ba da ke jin zafi wallahi wallahi ya fi zafin da ku kuke ji a ranku game da halin da ake ciki a ƙasar nan a wato an ce maka wato idan zafi zafi in ka ga mutum na kuka wai wai ciwo bai kai ciwo ba akwai ciwon da in ta kai ciwo wala ku kan magagaran kai ki hawayen da ka yi kuma to wallahi halin fara muke ciki a arewa kenan hawayen ma da za mu yi kukan yanzu kusan ya gabe saboda halin da ake ciki da bala'in da muka samu kama ciki muna roƙon Allah ta'ala ya kama da ɗauki gaba ta biyu da ya magana malamai kusan gaba ta ƙarshe kenan zan ce batun magana ya janye yawa ya gaba da ya janye maganganun da ya yi kuma yana neman yafiya to wannan kam abu ne mai kyau kuma ire iri na da sauran almajirai da malamai duka mu mun yafe sauran mutane ma su ji tsoron Allah da suke koyi shi su gane abin da suke su ma kuskure ne sun fito dama already suna da haushin malamai a ransu suka zo suka dinga cin mutuncin malamai dama ma wani wani yana faɗa a cikin baitin sai ce mal ilmu illa li ahli ilmi innahum alal huda alal huda liman istahada lillahu yake cewa me ah, menene ga yanan da suna wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u jahilai game da abota ma bauta ilimi suna da mugun kiyayya mana suna da matukan kin malamai jahilai bai da jahili bai da abokin fada sama da malami wa malamin da ke kokari ya bashi kariya da kokarin ceto shi daga halin da yake cikin ruwa aikin da malaman muke a Najeriya galibi duk inda zaka je a garuruwa ko ina ne wallahi bandan bayar da ilimi da suke yi ba matsaloli na rayuwa yanzu nan kusan kowane malami yana fama da magance ta ba na gidan shi kadai yake magancewa ba ciyar da marayu ne zaka samu malamai ɗaiɗai ne gidajen su ba marayu da suke daukar nauyin su talakawa da suke zuwa neman doki wallahi yanzu talakawa ma ba inda suke zuwa neman ɗauki ba wajen malaman ba to ka gaya min bayan an baka ilimi ana ta kokarin a ceto ka kuma ka zo matsalolin rayuwa ma a magance maka amma ya zama to an waye gari malamai ba su da kiman da za a kimanta sai zama kuma sakayyar da za mu kenan ko shakka babu idan Allah ya tashi kama masu irin wannan da irin hakokin da suka ɗauka wa kansu to lalle za su ga balbalin bala'in da ba su taɓa ganin shi ba a rayuwar su yasa Allah ta'ala faɗa cikin suratul ahzab yace innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adda lahum adhaban muhina wal ladina yu'zuna al mu'minina wal mu'minati bi ghairi ma iktasabu faqad ihtabalu buhtanan wa ithman mubina wanda suke cutar da mummunai maza da mata musamman malamai Allah kuma ya ba su shaida mai kyau inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wanda suka fa kowa tsoron Allah a cikin bayin Allah wanda aka fa kowa kyautata zato wajen bin Allah sune malamai amma ba duka ba akwai malaman da sai a hankali amma dai Allah ya ba su certificate ta yadda cewa lalle wayannan sun fi kowa kula da dokokin Allah tunda su suke bada da a mun ga kalaman da wasu suka yi marasa da ikan malaman nan da sauran abubuwa makamantan wani Allah ya yafe musu Allah ya ba su kuma daman tuba ah, saboda haka a ji tsoron Allah a kiyaye taba mutuncin malamai gaban shi ta karshe wanda kusan zance ya kawo ta to ji tsoron Allah wannan gaba ta karshe Abu Salma yana kokarin rushe abin da kan yana da farko shine cewa malamai kai ka dauka cewa in an taba addini ya suke fusata in an taba mutuncin su ba sa fusata a wannan gaban ba ka sake nazari a kanta. wannan kalmar da ka faɗa bai daidai ba mutuncin malamai yana da alaka da addini ne kwarai haka ne kuma duk wanda ya ji karanta sharhi na littafin arba'una hadis na usamin a karkashi ya kawo kariya misali yanzu taba mutuncin manzo ba taba addini ba amma mutuncin annabi ai ya shafi annabi ne duk da ko da kuke ji ana cewa annabi baya ɗaukan fansa akan wa baya daukan fansa akan mutane idan sun taɓa mutuncin shi sai dai akan addini amma kuma ai shi annabin ne kuma idan aka taɓa mutuncin shi kuma ake fitowa a yanke mutum hukuncin kisa je karanta littafin sabin rasulullah ala shafin rasul nabi da tabiya kowa ya yarda da wannan karanta karanta ashifa ta qadi iya ashe kaga ashe taɓa mutuncin annabi taɓa addini ne kare mutuncin annabi kare addini to haka malamai ma taɓa mutuncinsu yana kaiwa ga taɓa addini saboda duk malamin da bai da mutunci kuma addini musulunci ba zai kare hannunsa ba shi yasa za ga malaman hadisi sai kaga an tantance su an tabbatar da ƙarya bai taɓa shirabawa tsakanin rayuwarsu ba a cikin ƙawa'id eh, na na ruwayar hadisi wanda ya karanta ilmul hadis ya tabbatar da daga ciki akwai akwai wato ainihin thiqa dole sai mutum yana da fiƙa kuma sai an same shi ya ya zamanto ya kubuta daga menene gashi nan da suna daga menene gashi nan da suna wato wasu mas'aloli wanda suke masu muni wato wasu al'amura wanda idan mutum ya ji zai kyamaci ma ilimin da ya zo da shi sama saboda halayyarsa da yau aka ce ga malami nan yana yana yana yana yana yana zina kuma kuka zo yana ba ku sallah galibin ku ba za ku yi sallah ba aka ce mazinaci ne to amma ya zinan bata shafi sallah ba me yasa ba ku ji mai sallah zinan shi ta shafa bata shafi sallah ba kuma duk malamin da ya bada sallah alhali yana mazinaci sallah ta yi mazinaci kuma ya bada sallah limami mazinaci kuma ya bada sallah sallah ta yi ba zai ce maka sallar shi ba in ka bi sallah sallah ka ta yi so kaga kenan ashe da daman ku ba za ku yadda ku bi su ba ku bi shi sallah ba saboda wannan dabi'un nasa to kaga ashe ya taba addini kam kalmar da Abu Salma ya faɗa a wannan baban cewa wai yayi mamakin yadda malamai sai ai su wannan ma gaba ta farko kenan gaba ta biyu kowane dan adam yana jin zafi a ransa in an taɓa mutuncinsa saboda su malamai yan adam ne kamar kowa ba ana nufin laifi bane wai dan mutum an taɓa mutunci shi ya fusata saboda ai dama addinin musulunci da ya zo kariya ya kare mana dukiyarmu ya kare mana jina na sannan kuma ya kare mana mutuncin ashe shi mutunci yana cikin al'amara da ake karewa misali yanzu kan malami kazafi a musulunci in ka masa kazafi daidai yake da yadda kama kowa kazafi bulala tamanin za a maka ai muna ganin sahabbai da zamanin sahabbai da aka yi wasu bulala tamanin saboda sun taɓa mutuncin nana aisha Mutuncinta aka taɓa amma aka musu bulala ta bana nan me yasa manzo Allah bai ce a kyale su ba saboda ai mutunci ne ko ya karaba ashe mutunci ya shafi addini babu wani malami da mutuncin shi zai tafi bai taba addini ba yau idan aka samu wani malami aka ce gashi yayi wani abin asha sai kaga ana ta yada ana cewa duk malaman ma sai ga ce ashe duk malaman nan ba haka sai ga ashe abin yana nema sai kaga kuma mutane ba sa son kuma aiki da abin da shi kuma yake faɗa gashi abin da ya faɗa gaskiya ne amma wannan halayyar nasa yanzu ya sa an watsi da sa ashe mutuncin malami idan ya zube hatta addinin ma yana samun matsala shi yasa ai yan siyasa suke so su amfani da ire-iren Allah ku tura masa wannan safa ya ji ta da kyau ka gyara wannan kalmar ta karshe ba ta yi ba kalmar ta karshen nan ba ta yi ba mutuncin malamai kuma daga cikin kariya ga addini akwai kare mutuncin malamai wannan ka'ida kowa ya daina. daga cikin kare addini akwai kare mutuncin malamai masu karantar da addini ai mutuncin ne yasa kai da rasu malamai ne mutuncin ne yasa kake sauraron su har kake iya ba su kariya kamar yadda kake faɗa idan da ka san ba su da mutuncin ma ba za ma ka ba su kariya ba ashe kaga ya shafi addini jama'a kiyaye mu kiyaye na taba taba mutuncin malamai wannan yana iya janyo fushin ubangiji ya sa mu halin da muka halin halin da muka samu kanmu yafi wanda muke ciki wannan kuma ba halayya mu gyara shi da yawa ba mu da mutunci wallahi Hakokin nan da kuke taba na mamala yana iya ƙara jefa rayuwarku cikin barazana tashin hankali wani malamin baka sai ya kusancin shi yake ga Allah subhanahu wataala ba haka kawai kaga Allah ya daga shi ya daga shi cikin al'umma mutane na sauraron shi ba ka zo ka taba mai mutunci ka zo mai da mutunci Allah ta'ala muke roƙo ka shiryar da mu kamar sabati da haka wannan sabon na aikata zuwa ga ire-irensa kamar yadda ya fito ya bayyana tubansa muna son sauran masu tutu bayyana tubansu duk wanda ya san ya bidiyo ya ci mutuncin malamai mu ba da evidence kan abin da yake zargin su ga abubuwa da muka ana ta yadawa ta cewa an tura wa malamai miliyan sha shida ana ta editing suna wani wani irin rashin mutunci ne saboda Allah malaman ku rika musu wannan eh, tashi ku rika musu wannan wannan wannan menene Eh, ɗiban albarka saboda Allah ku rika yawo da abu wanda ya sa jingir wanda ya sa kabiru gwamnatuni biya turo mishi kuri wanda ya sa saboda ko haka kuke so ku ga malaman ku duk ran fa aka ce malaman ku sun zama ba su da kima a ƙasan nan shikenan fa ku din ne za ku fa kowa shiga matsala yanzu Allah ya sa kariya kariyan ku da kuma sauƙin ku wala a hannun malamai ina roƙa Allah ya shirya da ku ya ba ku da gyara wannan sakon kenan wallahi ta'ala اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته